muna mika godiyanmu ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake kaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci na Usman bin Affan masallacin da ya fi shahara da masallacin sallama biyu cikin wannan gari na Obajana a yau muna yammaci na biyu ko dare na biyu ga watan Sha'aban hijirar manzon Allah kira da amincin Allah su fara tabbata gare shi na da shekara 1443 daidai da biyar ga watan march shekarar bature ta 2022 mun taru domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na alwaziz fi fiqh sunnati wal kitab aziz wallafar babban malami abdul azim bin badawi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki yi mishi sakayya da alkhairi wannan shine darasi na ɗari da hamsin da bakwai muna roƙon Allah ta'ala yi mana jagoranci idan ba manta ba muna ta karatu ƙarƙashin kitabul hajji matattar da malam ke mana bayani dangane da hukunce-hukuncen aikin hajji a inda malam ya fararo mana bayanai har inda malam ya fara mana bayani dangane da miƙatoci waɗanda manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya sanya mu kowace nahiya daga cikin nahiyoyin duniya cewa daga ko'ina ka fito to lallai ne kafin ka wuce ɗaya daga cikin waɗannan miƙatoci to ya zama ka ɗauki haramar aikin hajjinka a wurin sannan sai ka wuce ka shiga garin makka to mun ji bayanan da malam ya kawo mana malam ya kawo mana wata gaba mai matukar muhimmanci wacce take bayani dangane da hukuncin wuta miƙati ba tare da yin harama ba a inda bayan da malam ya kawo mana jawabi sai ya wato bayyana mana cewa idan mutum ya wuta miƙati ba tare da ya ɗauki harama ba kuma ya zai ci gaba da aikin hajjin shi ya aikin hajjin shi ya yi kuma babu komi a kan shi har ma malam ya kawo wani asari na sayyidina Umar wanda wato aka aka sami wato ko wani hadisi wanda aka sami wani bawan Allah da ya ainihin yi harama da ihramin shi bayan ya riga ya turara shi da turare ko kuma ya riga ya sanya mushi turare shin wannan hadisi aka sami wato cewa an ce mushi ya ci gaba da aikin hajjin shi kuma ba a ce mushi yanka ko wani abu ba to sai malam ya kafa hujja da wannan hadisi a matsayin cewa tunda har wannan ma ba a ce ya yanka ba to idan ya zanto da cewa ya wuce miƙati ba tare da ya harama ba sai da ya wuce miƙati ya nan ma in ya ci gaba da aikin hajjin shi ba za a ce sai yanka ba wannan matsala da malam ya kawo sai na bayyana mana cewa a ƙashin gaskiya wannan matsala da kuma hukuncin da malam ya bada akwai bukatan mu dan ƙara bayani akan shi sakamakon yadda malam ya takaita abun kuma ya kasance ya bada hukuncin da kusan gaskiya ba shine wato hukuncin da yake kusan mafi gamsarwa ba wannan dalilin ta sa muka ɗauki littafai guda biyu domin mu samu ƙarin bayani a cikin su littafi na farko almuhuni na ibn kudama wanda mun riga mun karanta abinda malam ibn kudama al-maqdisi ya kawo mana a ciki inda malam ya dauko irin wannan matsala cewa idan ya zanto hanyar da mutum zai wuce zuwa aikin haji ya zama ba hanyar da take kai tsaye ta miƙaci ba ce to malam ya ce sai ya duba daga cikin miƙatocin da zai bi a tsakankanunsu wacce miƙaci ta fi kusanci da shi to sai ya kokarin kintatan inda zai zo za a ce kaman yayi saiti da ita don yazo zo daidai wannan wuri sai ya ɗauki haramin aikin hajjin shi sai ya wuce sai malam ya ce idan mutum ya iya gwargwadon kokarin shi wajen ganin ya kintaci daidai miƙatin <clears throat> amma ya gama kintatan kuma sai ya zama ya yi kuskure sai daga baya bayyana mishi cewa sai fa da ya wuce miƙatin nan fa ko sai da ya wuce saitin miƙatin sannan ya ɗauki harama to sai malam ibn qudama a ƙarshe sai ya bayyana cewa to ya ci gaba da aikin hajjin shi amma sai ya yi yanka ko mun gane wannan to kaji tun a bayanin wato ibn qudama ya saba mu hukuncin da malam ya bayar amma shi ma kanshi muka ce muna da bukatar mu sake komawa cikin al-muhalla bil athar na ibn hazmin zahiri al'andalusi makarajin bayanan da malam ya tattaro na saɓanin da shi ma irin hukuncin da malam ya bayar sannan sai mu san menene matsaya insha Allah ta'ala to gashi kai tsaye kin littafin muhalla bil asar cikin mujalladin shi na biyar shafi na hamsin da biyar malam ya ce wa minhu man tazawaza al-miqata وهو يريد حجا أو عمرة فلم يحرم وأحرم بعده فإن أبا حنيفة قال malin yace yana daga cikin wato bangarori na hukunce-hukunce da malamai suka tattauna cewa wanda duk ya wuce miƙati alhalin yana da niyyar tafiya aikin hajji ne ko niyyar tafiya umara amma sai zan to bai ɗauki harama ba har sai da ya riga ya wuce miƙati malin sai ce to akan wannan matsala abu hanifa ya ce huwa musi'un lalle duk wanda ya yi wannan ya saba wa yarji ila miqatihi dan haka idan mutum ya gane cewa yayi haka ko da ya ji ya fara aikin haji ko umara malam abu hanifa ya ce ya koma ma miƙatin shi fayulabbi minhu ya je ya ɗauko talbiyar shi daga wurin ma'ana ya je ya sace harama shi ya kuma fara talbiya tun daga wurin sai sai idan yi haka fala dama alaihi wala shai'a idan yi haka to babu bukatar sai ya yanka ma'ana ba wajabtin yin fidiya a kan shi wala shai'a kuma babu komai ya riga ya gyara aikin hajjin fa'in raja'a ilal miƙat idan kuma ya koma zuwa miƙatin ma'ana ya fahimci kuskuren kuma sai ya koma sai ƙara da cewa walam yulabbi minhu sai zai haramar amma kuma bai fara talbiya tun daga miƙatin shi ba fa alaihi damun shatun duk da haka abu hanifa yi ce to sai ya yi yanka ma'ana sai ya zub da jini sai ya yanka aƙalla ko da akuya ji. ya koma miƙatin ya sake haramar amma bai fara kalbiya daga wurin ba Ila sai da ya riga ya shigo garin makka sannan sai ya fara kalbiya. to kaga wannan dan kuskuren ma da yi ya sai sai yayi yanka wa kadhalika alaihi damun abu hanifa ya ci gaba da cewa haka nan kuma ya zama wajibi sai yayi yanka in lam yarji ila al-miqati idan lokacin da ya bayyana mishi cewa sai da ya wuce miƙati sannan ya harama kaga wannan a bisa kuskuren ma kenan ko mun gane ma'ana ka yi ƙoƙarin ka yi kafin miƙatin ko a miƙatin to amma sai ka kuskure to shi ne yake ba da wannan hukuncin to ballantana kuma wanda zai wuce da gangan kaga shi wannan kusan za a iya cewa malamai ba san hukuncin shi ba ba amma bari mu kammala karantawa dai yace to idan kuma wa in illan yarji ila miqati haka nan idan bai koma miqatin ba ma'ana ya bayyana mushi sai da ya wuce miqati sannan ya harama to malam yace ya koma ya dauko harama shi in kuma bai koma ba malam yace su yayi yanka kun fahimci maganan ai ya ce fa alaihi damun shatun ko zai yanka ko da akuya ce sai ce wa kadhalika alaihi damun hakanan kuma wajibi ne su yayi yanka illam yarji' ila al-miqat idan kwata kwata kawai sai ya ci gaba da aiki hajjin bai koma miqati ya sake harama ba dala ko kun fahimta da kyau to kun ji fatawar Abu Hanifa malam ce Abu Hanifa ya ci gaba da cewa wa hajjuhu wa umratuhu tammani fi kulli dhalik sai ce to idan mutum ya samu wannan matsala sai ya koma ya je ya sake haramar shi sai ya dawo to shi kenan aikin hajji shi yayi haka nan idan bai koma din ba sai ya ci gaba da aikin hajjin shi amma sai ya yanka malin yadda aikin hajjin shi yayi dala ko kun fahimta da kyau kaga wannan fatawar ta Abu Hanifa da muka fara cin karo da da ita anan kaga ta ƙara saba mu fatawan malam anan ko mun gane da kyau Allah ya sa mu dace malam ibn hazmin yake qala abu muhammad ma na'lamu ahadan qablahu qassama hadha at-taqsim at-tarif min isqatihi ad-dam birzu'ihi ila al-miqati wa talbiyatihi minhu wa isbatuhu ad-dam in lam yarji yace ba mu san wani mutum kafin Abu Hanifa ba wanda ya karkata abin irin yadda Abu Hanifa ya kasa kun ji aiki ya ce idan ma mutum ya koma ya ɗauko haramar ya tashi haramar amma sai zan zanto bai fara talbiya daga wurin ba sai da ya shigo makka nan ma yake su ya yanka ko to shine malam ke cewa ba su san wani cikin malamai wanda ya wannan kasawan haka ba ko kun fahimta da kyau yace a min isqatihi damu bi ruzu'ihi kasawar da ya cewa idan mutum ya koma ya sake harama shi shi kenan wato ba sai ya yanka ba haka nan da maganan talbiya da ya ce idan bai faro talbiya daga wurin ba nan ma sai ya yanka da kuma tabbatar da cewa idan bai koma ba kwata-kwata nan ma sai ya yanka malami sai to bai san wanda ya wannan kashin har zuwa kashi uku ba A إن رجع wa lam ولم wa وهذا amrun la yujibuhu qur'an yace wannan magana tashi cewa idan mutum ya koma miƙatin kuma bai faro talbiya daga wurin ba gaskiya malam yace wannan al'amari ne wanda yake qur'ani bai wajabta shi ba wala sunnatin sahiha haka nan ingantaccen hadisi bai tabbatar da shi ba wala riwayatin saqima yace ko da ruwaya mai rauni ma ba a samu da take ba da wannan kashin ba wala qaulun wala qaulun wala qaulu sahibin ba a samu cikin zancen wani sahabi ba wala tabi'in haka ba a samu cikin zancen wani tabi'i ba wala qiyasun sannan babu wani wanda ya taba irin wannan qiyasi wala nazarun yu'qal sannan babu wani wanda ya bada wani bincike na musamman wanda har za a iya kallon shi a hankalta a ilmance a ce ya samu karbuwa ba ko mun gane wannan dan haka maganar rashin fara talbiya daga wannan wurin to nan ne ita ce malam ne na gadin ta anan da Allah ko mun gane ma'ana in dai mutum ya koma ya sako haramun shi ya sake ɗauko haramun shi kawai shi kenan ya riga ya gyara aikin hajjin shi Allah ya sa kuna fahimta da kyau malam yace wa qala malik al-imam malik wa sufyan da sufyan sauri, thawri wal awza'i wal hasan bin bin hajj wal layth wa abu yusuf malam yace waɗannan malaman gaba ɗayan su sun ce in raza'a ila al-miqati fa ahrama minhu idan ya bayyana mu mutum <clears throat> cewa lallai sai da ya wuce miqati sannan ya ɗauki harama <clears throat> to suka ce in raja'a ila al-miqat idan ya koma miqati fa ahrama minhu sai ya ɗauko harama shi daga can fala shay'a shi shikenan babu wani abu a kan shi mana ya gyara wannan kuskure sannan ba sai ya yanka ba wala dama ba sai ya zubar da jini ba wala ghairihi hakanan babu wani hukunci akan shi labba aw lam yulabbi ko ya faro talbiyan shi daga can ko bai faro talbiyan shi daga can ba shikenan maganan yanka ya faɗi daga kan shi da Allah kun fahimta da kyau kun ga wannan wato malam ya kawo wannan maganan yana ƙara tunkuɗe ra'ayin Abu Hanifa kenan akan wannan matsala malam yace waɗannan malaman da kuma duk sun ce wa in yarji ko mun gane da kyau da Malik da Sufyan al-Thawri da Auza'i da Hasan bin da Allay da Abu Yusuf dukkanin su sun ce wa in lam yarji idan kuma bai koma ya tako ya dauko harmashi daga miƙatin ba fa alaihi damun to dole ki yayyanka kuna jin waɗannan bayanan da kyau suka ce idan yi haka fa hajjuhu wa umratuhu sahihan shikenan da hajjin shi in a hajji ne haka in a umra ne ma yi haka amma sai ya koma ya gyara malaman suka ce to hajjin shi ko umran shi sun yi ko mun gane da kyau kun ji hukuncin da su ma waɗannan manyan malaman suka bada ya saba da abin da malam ya ba mu anan malam ya ƙara da cewa wa qala zafrun fa alaihi damun shatun raja ila limiqati aw lam yarji to kaji wani hukunci kuma ma mai zafi wanda duk ma yafi waɗannan yace wannan malami ya ce alaihi damun shatun lallai duk wanda ya wannan kuskuren to dole ne sai ya yanka ko da akuya ce raja ila limiqat aw lam yarji ko ya koma miƙatin ko bai koma ba sai ya yanka waye ce wannan kuskuren Ta Allah ko mun fahimta da kyau to ما ya ƙara cewa قال أبو محمد روينا من طريق من طريق ibn أبي شيبة قال أخبرنا وكيع وابن, وابن علي قال وكيع عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت وقال ابن علي عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر عن جابر بن زيد ثم اتفق حبيب وجابر كلاهما عن ابن عباس أنه كان يرد إلى الميقات الذي الذين يدخلون مكة بغير إحرام فقال جابر رأيته يفعل ذلك ومن طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال إذا ظل الرجل عن الوقت وهو غير محرم فإنه يرجع إلى الميقات فإن خشي أن يفوته الحج تقدم وأهراق دما كنت مالا يتي أبو محمد ياتي من رواية تهنيا ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة يتي وكيع دم علي يا بام لابان وكيع يتي daga sufiyanu sauri daga habib dan abi sabit ya ce ibn aliya ya ce shi kuma ya samu wannan bayani daga ayyub as-sakhtiyani daga amru ɗan dinar daga jabiru dan zaid sai malam yace sai dukkanin suka yi ittifaki kuma wato ta wajen habib da jabir kilahuma an ibn abbas dukkanin sai suka ce sun samu wannan bayani daga abdullahi ɗan abbas ko mun gane da kyau kan kun ga sahabin manzon Allah yanzu duk an gama yan ƙasa kasa kenan an koma cikin sahabbai sun ji wato dukkanin suka ce sun yi ruwaya daga Abdullahi dan Abbas annahum cewa lallai shi Abdullahi dan Abbas kana yaruddu ila al-miqati alladhina yadkhuluna makkah bighairi ihram ya kasance duk wanda ya san ya shigo makka ba tare da ya ɗauko harama a miƙaci ba to yana ce mishi ya koma miƙati ya ɗauko harama da Allah kuna jin wannan da kyau qala jabir sai jabir ya ce ra'aituhu fa'alu zalik ni na ga abdullahi dan abbas ido da ido yana haka ko mun gane wa min tariqi abdurrazzaq an mujahid an abihi an ibn abbas ta wannan hanyar kuma sai aka yi ruwaya ya daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace Idan zallar ar-rajulu 'anil waqti idan mutum ya zo ya wuce miqati wa huwa ghairu muhrimin ba tare da yayi harama ba ko mun gane ka zo miqatin ka wuce miqatin ba tare da ka yi harama ba Ya ce ya ji Abdullahi ɗan Abbas ya ce fa innahu yarji'u ila ilal miqat lallai ne dole ya koma miqatin shi ya sace wato ya sace ɗauko harama amma sai ce fa in khashiya an yakutahu al-hajj idan kuma lokacin da ya riga ya shigo makka din yana tsoron in ya ce sai ya koma miƙati to aikin hajjin na iya kubuce mushi misali ya taho a ƙurarren lokaci ne ƙila ya shigo a daren tara ga wata ko mun gane kun ga yinin ma da ake tafiya a yi amina ya ma kubuce mushi kenan to amma me yasa ba a ce aikin hajjin shi ya kubuce mushi a nan ba shi ne saboda kwanan na ba rukunin aikin hajji ba ne arafa ɗin shi ne rukuni to ya shigo a ƙurarren lokaci ƙila cikin dare ma ya shigo a makaɗin ko mun gane daren tara ga wata daren arafa kenan ya shigo kaga haka ce sai ya koma ba mamaki a waye gari ƙila har gari ya waye bai dawo ba ko mun gane to yace idan irin haka ne ta faru da shi tare cewa gashi ya wuto miƙati ba tare da harama ba to taqaddama Abdullahi dan Abbas yace to ya ci gaba da aikin hajjin shi wa ahraqa daman amma sai ya yanka kun ji fatan Abdullahi dan Abbas kun ji ta saba mana malam anan ko to malam yace wa allai an ata ibn an ata an ibn abbas إذا لم يهل, إذا لم يهل من ميقاته أجزأه وأهراق دما ما لن يتي أن wannan mata take ga Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Abbas idan mutum bai dauko haraman aikin hajjin shi ko umrar shi daga miqati miqatin shi ba a abu ba za a ce aikin hajjin shi ya ɓaci kenan ba wa araqa daman amma lalle su ya yanka ta Allah kuna fahimta da kyau malam ya sake cewa wa min tariq ibn abi shayba na waqi'un an isma'ila an wabrata anna rajulan دخل مكة وعليه ثياب وقد حضر wa وخاف إن رجع فوته فأمره ابن الزبير أن يهل من مكانه فإذا قضى الحج خرج إلى الوقت فأهل بعمرة تبارك دوانا أتريكما دقا عبد الله بن زيد ليس نيتي دقا عطاء دقا آنام ومن طريقه يتي ومن طريق ابن أبي شيبة نعم أبو شيبة نيتي أخبرنا وكيع imamu Wakiya ya ba mu labari an isma'il an wabara yace anna rajulan kala makka wani mutum ya shigo garin makka wa alaihi thiyabun kawai sai ya shigo kuma tare da tufafin shi mana kaman kai sai ka je da riganka da wandanka kawai sai a ganka ga riga ga wando ga hula kawai kana ta gayin ka kana kwambo ko mun gane fa amara ibn zubair an yuhilla min makani to da abdullahi dan zubair ya ga wannan bawan Allah gashi ya sako da tufafin shi irin na zaman gida sai abdullahi sai ibnu zubair sai ya umurce shi an hilla min makani sai wato daga nan inda kake din tunda ka taho kai kwata kwata ma kai harama ba to daga inda kake ka dauki harama fa idza qada al hajja amma idan aka kare aikin haji faraja ila al waqti sai sai ya koma ya fita ya koma miƙatin shi fa ahalla bi umratin umrar da zai yi ta aikin hajji sai ya koma san ya dauko haramarsa da Allah ko mun gane da kyau kaga shi Abdullahi dan Zubair babu mamaki wancan abin da Abdullahi dan Abbas ya faɗi a kan shine ya faru ba mamaki lokacin ya riga ya kure to sai ya bashi wannan mafita ko kuma a da lokacin bai kure ba A'a shi dai ta bangaren Abdullahi dan Zubair an samu wata mafita da shi ya bada babu ko shakka dai mutumin ya riga ya yi kuskure ko to ya zai gyara sai dai a cikin asarin za ka fahimci cewa lokacin ya ƙure tun da har ba zai samu yin umara ba kaga wato an koma fatawan abdullahi dan abbas ɗin can kenan to sai ce to ya ci gaba da aikin hajji shi daga inda yake kawai ya harma sai ya ci gaba amma idan aka ƙare aikin hajji to umarar da zai yi ta aikin hajji ya koma can miƙa ya ɗauko haramanta da ko mun gane da kyau kaga har ila yau shi ma Abdullah dan Zubair yana yana da fahimtar haka kenan lalle yayi kuskure sai ya koma can sai dai shi ba a ji cewa in mutum bai koma din ba ne zai shine bai bayani ba ko mun gane da kyau yawwa malam ya sake cewa وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا بن, بن عيينة عن أبان بن تغلب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن أمه أن ابن مسعود رآهم بذات الشقوق فقال ما هؤلاء أتجار قالوا لا قال فما يحبسهم عما خرجوا له فمالوا إلى أدنى ماء فاغتسلوا وأحرموا malam yace an yi wata ruwayar ta hanyar sa'id dan mansur yace abdullahi dan uyena ya ba su labari daga abban dan taglib daga abdurrahman dan aswad yace daga baban shi baban nashi yace daga ammin shi yace lalle abdullahi dan mas'ud ra'ahum ya gansu kaga shi ma yana daga cikin su kenan ya gansu bi zati shuquq a wani wuri da ake kira zati shuquq cikin garin makka ne faqal sai yace da su ma haula waɗannan mutanen kuma me suka zo yi a tujjarun ko 'yan kasuwa ne mana ya gansa da tufafinsu na gida kenan ba da harama ba ba da ihrami ba ko qalu la sai suka ce a ba in kasuwa bane mun fito aikin haji ne qal sai ce a fa ma yahbisuhum amma kharaju lahu to menene ya hana su fara abin da ya fito da su ya rabo su da gida mana me ya hana su fara aikin haji? ko mun gane famalu ila adna ma'in nan take sai suka gangara zuwa wajen wani ruwa da ke kusa da su salu sai suka yi wanka na daukan harama kenan wa aharamu sai suka yi harama ko mun gane kaga wannan ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud ga irin yadda ta zo sai dai shi ma bai yi bayani cewa to idan mutum bai su din da basu koma ba mu yi hukuncin su kawai dai ya riga ya gaya musu abin da ya kamata su yi kawai sai suka je suka kama da Allah ko mun fahimta da kyau to waɗannan asaran guda kaman uku ko hudu da muka ji malam sai ya tsaya a kan wato sai ya tsaya a kan waɗannan asaran guda uku daga wajen sahabbai har ma ya ce ƙwala abu muhammad ma na'lamu an sahaba haɓa fi hadha illa ma ya ce ba mu san wani abu wato da ya faru ko kuma wani hukunci da aka samu daga wajen sahabban annabi ba in ba waɗannan da muka kawo ba kun ji sahabban guda uku irin yadda suka bada ko abdullahi dan abbas ya ce in mutum bai koma ba sai ya yanka <clears throat> abdullahi ɗan mas'ud shi kuma ya ba da mafita ko cewa idan wuri ya ƙure to shi kenan ka ci gaba da aikin hajjinka amma idan an kammala aikin hajjin to umrar da za ka yi sai ka koma miƙati sannan ka ɗauko haramarta ko mun gane kaga kenan kaman shi ma fatawar shi kusan sai daidai da ta abdullahi dan abbas illa dai kawai bai fito karara ya sai in kuma baka koma sai kayi yanka bane wanda a cikin fatawar za ka fahimci cewa kenan in mutum bai koma ba za a sake dai koma mu fatawar abdullahi dan abbas cewa sai yi yanka da Allah mun gane da kyau sannan wannan asarin na abdullahi dan zubair shi kuma kun ji a kawai ya gansu ne sai ce me ya hana su ɗaukan harama to da suka zo wannan bayani sai suka koma jefe a dai cikin sai suka ɗauki harama iya abin da ya faru kenan ba ce an kai ga har ya ce musu to ga hukuncin ku ba ko mun gane da kyau to shine malam yace waɗannan su ne iya asaran da aka samu daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malam ya kara kwararo mana maganganun wasu malamai malam ya ce wa ruya an yahya ibn sa'id al-ansari annahu kana la yara ba'tan bi tajawuz al-miqati liman arada al-hajj wal umra malam ya ce wannan ruwaya an same ta daga sa'id al-ansari shi ya shi baya ganin wani laifi dan mutum ya wuce miƙati ba tare da yayi haramin aikin hajjin shi ko umara ba haka nan wa zuhuri nahwu an samu irin wannan ruwaya daga al Zuhuri, cewa shi ma yana ganin babu komi dan mutum ya wuce miqati liman tawaqqa shay'an ga wanda wani dalili wato yasa yayi haka din haka nan malami sai wa an waki an Sufyan an Habib an Ibrahim an-Nasa'i في من دخل مكة لا حجا ولا معتمرا وخشي فوات الحج إن خرج إلى الميقات قال يهل من مكانه shi ma wannan ruwaya an same shi daga wuce daga sufiyan daga habib daga ibrahim nasa'i ya ce wanda ya shiga garin makka ba tare da wato ya riga ya ɗau haraman aikin hajjin shi ko umaran shi ba sannan kuma ya ji tsoron in ya ce sai ya koma miƙati to aikin yana iya kubuce mushi sai sai to daga inda yake kawai ya harama su su gaba ko mun gane da kyau malin ce an samu wani asarin kuma ko mutai an samu wata ruwaya daga al-Hasan al-Basri wa Sa'id ibn Zubairin annahu yarji'u ila al-miqat su kuma suka ce a ah, lalle sai ya koma miqati ya sake dauko harama ko mun gane da kyau malam yace wa an in qala marratan alayhi damun amma da aka koma wajen afa'u a wani lokacin an ji ya ba da fatawan in mutum yi haka kuma bai koma ba to alaihi damun sai ya yi yanka wa marratan kala a wani lokacin kuma ya yace la a alaihi babu komi a kan shi ko kuna ganewa haka nan malin yace rawaina zalika min tariqi sa'id ibn mansur akhbarana sufyana huwa ibn uyayna an ibn an ibn abi nazih an ata'in in laysa ala man tajawaza al-miqata ghayru muhrimin ghayru muhrimin shay'un yace yayo ruwa daga ata cewa ata'u ya ce wanda ya wuce miqati ba tare da ya ɗauki harama ba ita ba komi a kan shi ƙada sufiyan sufiyanu wato sufyanu sauri kenan sai sai la yu'jibuna a gaskiya wannan fatawar wato ba ta daga cikin fatawar da ta kayatar da mu ko take kayatar da mu to sai malam yace wa min tariqi sa'id ibn mansur akhbarana atab ko itab an bashir akhbarana qasib an sa'id ibn zubair qala من جاوز الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحرم منه فلن يغني عنه إن أحرم شيئا حتى يرجع إلى الوقت الذي وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيحرم منه إلا إنسان أهله من وراء الوقت فيحرم من أهله ما لن يتي أنكمي رواية تهني سعيد منصور يتي itabiya ko atabu ya ba mu labari daga bashir yace wato khafib ya ba mu labari daga sa'id ɗan zubair sa'id dan zubair yace wanda duk ya wuce miqati ɗaya daga cikin miqatocin da manzon Allah ya sanya kuma bai ɗauki haraman aikin hajjin shi ko umarin shi daga nan ba yace lan yughni anhu wannan abin da yayi ba zai wadatar da shi ba ko mun gane ma'ana haramar shi ba ta yi ba in a harama shay'an ma'ana wato ko da ya ɗauki harama daga wani wuri da wani abu ko haji ko umara to gaskiya ba ta isar mushi ba hatta yarzi a ilal waqtin ladhi waqatan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama har sai ya koma ɗaya daga cikin miƙatocin da manzon Allah ya sanya fa ya harumu minhu sai ya ɗauko shi daga kan sai sai illa insanun ahlahu min wara'il waqt sai dai mutumin da yake iyalan shi ma'ana garinsu yana ɗan gaba da miƙatin kaɗan ne suna kusa da juna amma yana ɗan gaba da wurin kaɗan kusan ila har wurin ma dai yana iya ansa wannan sunan ko mun gane sai ce fa yahrumu min ahli shi kam wannan in ya tashi kawai yana iya ɗaukan harami daga gidansu kawai sai ya mutu da Allah ko mun gane da kyau to bayan da malam ya kawo waɗannan bayanan sai ce qala abu muhammadin وأصح الروايات عن ابن, عن, عن ابن عباس وهذه الرواية عن سعيد بن زبير موافقة لقولنا وأضعف الروايات عن ابن عباس موافقة لقول الحاضرين من مخالفين وليس بعضهم وليس بعض أقوالهم رضي الله عنهم بأولى من بعض ما لن تيسيتوا waɗannan ruwayoyi da muka ji mafi inganci daga ciki yace ruwayoyin da aka yi daga Abdullahi dan Abbas kuma kun ji ruwayoyin da suka zo daga Abdullahi dan Abbas dukkanin su sun ce sai ya koma in kuma bai koma ba sai ya yi yanka ko yawwa to malam duk sai ya tattaro su yace haka kuma ga ruwayar da aka samu daga Sa'id dan Jubair Sa'id dan Jubair shi ruwayar shi Sa'id dan Jubair yana ganin ai tabi'i ne ko shi ruwayar shi kun ji ya sassauta bai yi maganin mutum zai yanka ko ba zai yanka ba a sai da zan zubar ai shi ma sahabi ne ko a tabi'i ne sai malam ya ce to waɗannan sahabban <clears throat> ok an samo daga abdullahi dan mas'ud ai ko daga kuma abdullahi dan zubair ko sai dai su ba su fito karara sun ce mutum yana da yanka a shi ba illa shi abdullahi dan mas'ud ya ba da wata mafita cewa in ka kammala aikin hajjin sai ka je ka ɗauko niyyar umara sai zama kamar ka jara na farkon da na ƙarshen kenan ko to malami sai to waɗannan ruwayoyi nasu babu wanda za a ce ya fi wani a tsakankanin tun da dukkanin su matsayin sa daya duk sahabban annabi ne ko mun gane malam sai ce to alwajibu inda tanazu abin da yake wajibi akan al'umma yayin da aka samu kaman sabani amma kun ji malam ya ambaci saɓani a nan, cikin ruwayoyin kun ji ruwayar da suke saɓa ma wata ba wata take saba ma wata amma kasantuwan ba a sami ƙarara cikin ruwayan abdullahi dan mas'ud cewa sai ya yi yanka in bai koma ba haka kasantuwan ruwayar da aka yi daga abdullahi dan zubair shi ma bai ambaci in mutum bai koma ba sai ya yi yanka to shi ne abin da yake ganin saɓani tare da cewa ba na ganin wannan a matsayin saɓani kowanne ya ba da fatawa daidai da gwargwadon irin yanayin yadda abin ya faru ne a inda ko mun gane in kuka kalli ruwayan abdullahi dan mas'ud da na abdullahi dan abbas kusan duk abu ɗaya suke magana ko mun gane ya yace idan mutum bai yi ba saboda ƙurewar lokaci to bayan kammala aikin hajji ya koma ya ɗauko abin nan ɗin shi a niyan umarar shi daga miƙa kaga kamar ya goyi bayan fatawan abdullahi dan abbas ne kawai dai ba a ya kai bane in kuma bai koma ba sai yayi yanka to sai malamin yake ganin kaman ra'ayin shi in kuma bai koma ba babu yanka a kan shi da Allah ko mun gane sannan shi kuma abdullahi dan zubair ai mutane ne ya gani ya ce musu menene dalilin da basu fara ba shikenan sai suka je kawai kaga ba shi ya ce musu ku je wuri kaza ku dauki harama ba kawai su ne sai suka koma kusa da wani ruwa suka yi wanka sai suka dauki harama suka zo suka ci gaba da Allah ko mun fahimta da kyau don haka babu saɓani cikin waɗannan ruwayoyin amma shi malam sai ce to an samu saɓani sannan abin da yake wajibi kanmu yayin da aka samu saɓani shine ma aujabahu Allah ta'ala abin da Allah ta'ala ya wajabta mana iz ya ƙulu inda yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah yace idan kun samu sabani cikin wani al'amari na addini to ku mai da shi wato ku mai da neman hukuncin warware matsalar <clears throat> wajen Allah da manzon shi muddin dai kun kasance kuna masu imani da Allah da kuma ranar lahira don haka sai malam yake fa'alaina an fa'alna sai muka yi haka din walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah فوجدنا الله تعالى قد وقت على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مواقيت وحد حدودا فلا يحل تعديها malam ya fito da muka yi haka ɗin muka koma sai muka ga lallai Allah madaukakin sarki ya sanya miƙatoci ta harshen annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya sanya wasu dokoki da iyakoki waɗanda bai halatta a ƙetare su ba wa man ta'adda wa man yata'adda hududallahi zalama nafsa sai malam ya kawo bangaren wannan aya cewa domin Allah ta'ala ya ce duk wanda ya ketara wani haddi daga cikin haddodin Allah madaukakin sarki to hakika ya zalunci kanshi haka nan malam yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi ya ce. man amila amalan laita alaihi amruna fa huwa raddun wanda duk ya aikata wani wani aikin da ba mu muka yi mushi umurni ba manzo Allah ya to wannan aiki nashi an mayar mushi da aikin shi qala alaihi salam haka nan manzon Allah ya ce inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun lalle ku da dukiyoyinku haramun ne akan ku ku taba ku ba tare da haƙƙi ba Dan haka sai malam yace فلم يجوز أن يصحح عملا عم عمل هو عمل على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دان هكا ما لن يتبه هلتا أعندنت وانا أيكن دا أكيشي سابان أكن سابان أمر من زن الله با ولا أن يشرع وجوب دم لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله haka nan kuma bai halatta a wajabta ma wani jini wanda ba Allah da manzon suka wajabta mushi ba domin wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa bane dan haka idan aka wajabta ma mutum cewa sai ya zidda jini ko sai ya yanka malami yake sai zama fa yabihu min mali min malihi al-muhrim sai zama kaman an halatta wato dukiyan mutum musulmi ne wanda yake kuma wato haramun ne ya zama an halatta mushi ba bisa dalili ba malam ya ce qur'anun wala sunnatun bi ibahati wanda ba samu qur'ani ko ingantaccen hadisi wanda ya zo da ainihin wato halatta shi ba malam sai ce wa ma na'lamu liman awjaba dama wa azaza al-ihrama hajjatan aslan sai malam yace to dan haka ba mu san wato wani hujja ko dalili ga wato waɗanda suka wajabta jini ma'ana yanka kenan ba da kuma waɗanda suka halatta wato haramar da mutum ya yi bayan ya wuta miƙaci wani dalili ba a asali ko mun gane da kyau kun duk bayanan da malam ya kwararo ma'ana shi yana karkata akan kar a ce sai mutum ya yanka ne saboda yana ganin akwai saɓani cikin asarorin da aka ruwaito daga waɗancan sahabban tare cewa mun kalli abin ba mu ga saɓani a ciki ba ko to malam sai ya tafi akan haka yace to tunda an samu sabani dan haka wanda yace sai an yi yanka da wanda yace ba sai an yi yanka ba malam yace duk ba mu samu wani dalili qur'ani ko ingantaccen hadisi da yazo da haka ba ko mun gane da kyau dan haka malam ya ta kwararo bayanai yace to in an ce cikin wasu abubuwan na aikin haji ai an ce idan mutum yayi su sai ya yanka ya bada ansa akan haka ya ta bayanai ya ta bayanai to daga ƙarshe kun ji bayanan da malam ya kawo ko kun ji an samu asari daga waɗannan sahabban guda uku wanda duk in ka kalle su da kyau kusan duk abu ɗaya suke magana illa asarin abdullahi ɗan abbas shine ya fito da hukuncin ƙarara kawai su kuma waɗancan yanayin abin sun ba da fatawan ne da gwargwadon yadda abin ya faru ko mun gane da kyau don haka abin da yake shine daidai shine abin da al’imamu imam kawai ya taƙaita da kawo shi cikin littafin shi da muka zo muka karanta al Shi shine kawai da ya kawo matsalar sai sai to duk wanda ya cinta ta miƙa miƙati sai ya bayyana mushi cewa sai da ya wuce sannan ya harama da haka kawai sai sai yayyanka yanka ko mun gane lura da fatawa Abdullahi dan Abbas sannan waɗannan bayanai da malam yace an samu saɓani je kama a ce an samu sabanin ko mun gane je kama a ce an samu sabanin al'amarin aikin haji al'amari ne wanda yake wato abu ne wanda yake yana da wahalan sha'ani abu ne wanda an riga an sanya dokoki da ka'idoji duk abin da ka taba ka jirkice shi a inda ya kamata a ce ka sa shi to akwai hukunci akan shi ko mun gane ko dai ya zama ya taba aikin hajjin ka ko kuma ya zama ya rage maka lada ma'ana ko aikin hajjin ka ya zama ya lalace ko kuma ya zama ya rage ladan aikin hajjin ka to dai kama a ce an tafi akan sabani ne amma duk cikin sabon annabi ya faru ko mun gane to ka iya cewa ma to cikin sabanin wanne ne ya kamata ka ɗauka wanda zai zama ya kubutar da kai daga shiga wani shubha ko kuma wani ɗarɗar ko kaikayi akan aikinka idan ka yi in ka ɗauki ɗaya daga cikin hukunce hukuncen za ka ce shi ne hukuncin abdullahi ɗan abbas ko ba haka ba domin maza Allah ya ce da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ko mun gane wato ka aje abin da yake kaiwa yana komowa a cikin zuciyanka baka gama gamsuwa da shi ba ko kuma abin da kake ganin idan ka yi shi zai iya zan maka garari cikin aikinka to ka je kai abin da yake zai zama babu garari cikin aikin ka? yanzu kenan idan irin haka ta faru da kai je kama a ce kana ganin kamar tsakanin sahabban akwai sabanin fahimta to wanne ne in ka dauka a ciki kai kake ganin ba ka da wani dar a cikin zuciyarka shine kai yanka ko ba haka ba ha to shi kenan sai ka ce kai ni ba zan yi yankan nan ba tunda ai an samu sabani to sai kuma ka zo sai ka ji waɗannan bayanan bayan ka riga kayan aikin hajjin kila tun shekara biyar da ta wuce sai ka ji waɗannan bayanan sai ka ji an karkata akan cewa lalle sai ka yi yanka yanzu ka fara tunanin aikin hajjin ka yana da nukusani ko babu kaga ashe akwai ehem to amma idan misali sai ya faru da kai sai kai yankan ko mun gane sai aka waye gari sai ka zo wani malami ya zo ya zubu bayanai ya zubu bayanai ya ce ba sai yi yanka ba har yau za ka ce to ai shi kenan na yanka da haka kawai sai ya zama ƙarin lada dala wanne ne in kai za ka fi samun nutsuwa a cikin zuciyarka wannan in ma an ce da sabanin kenan ballantana an ta kalli asarorin gaskiya babu sabani a cikin shi da Allah ko mun fahimta da kyau don haka gaskiya wannan matsayin da malam ya kawo a cikin littafin shi a nan tsakani da Allah wato kuskure ce ko mun gane ko kuma in kai tsaye ba sai kuskure ba ce tunda akwai waɗanda suke da wannan ra'ayin ko to gaskiya an ka kalli ƙarfin nasoshin da yadda suke gaskiya saɓanin hukuncin da ya bada a nan shine abin da ya kamata ka ɗauka da Allah ko mun fahimta da kyau da haka idan irin wannan ya faru ballantana ma in ka kalli kuma shi dalilin ma da ya kawo yawa dalili ne wanda ya yi kiyasi ne akan wato wani abu da ya faru daban ba maganan ƙetare miƙati ba tare da ɗaukan harama ba su kuma waɗannan asarar kai tsaye sun zo a kan wannan matsalar ne mustaƙillan da Allah ko mun gane da kyau da haka gaskiya bayanan da malam ya kawo a nan cewa wannan dalilin da ya kawo shi ne dalilin da ya yi rike ce dan kawo ta miƙati ba tare da kayi harama ba babu komi ba ke kayi yanka ba ko mun gane to wannan dalilin da ya kawo gaskiya bai zama da ko mun gane da kyau za ga gaskiya wannan fatawa ta malam za mu aje mishi ita za mu ɗauki fatawan abdullahi dan abba da ka duk wanda irin wannan ta faru da shi ina da zaddadawa kai dan najeriya kai ne kake cikin garari ko hadari mafi girma na kafka ma wannan abu kwarai da gaske dan wannan shine dalilin da yasa na tsaya ne bayanan nan gaba daya saboda ka fahimci yadda matsalar take don haka karka bari malaman garinku su je su maka fatawa ya zama ka da ba tare da ka ɗauko harama ba ko mun gane da kyau kamar yadda na ba mu shawara idan kana da tabbacin in ka shiga jirgi kafin akwai wajen ruwan maliya muna ganewa za ka iya samun ramin sanya haramun a cikin jirgi to falin dalil hamdu sai ka zai airport da kayanka na gida ka shiga jirgi da kayan ka na gida idan an yi dab da ruwan maliya din to sai ka shiga sai ka suga ka cire tufafin ka sai ka sa haramin ka sai ka dawo sai ka zauna a kujeran ka a ci gaba da tafiya da zaran sun ce maka to yanzu nan da minti kaza za mu zuwa daidai wajen miƙatin su jufa to shi kenan sai ka fara duba a gobe lokacin na cika kawai sai ka ɗauki harama ko mun gane daga ka kammala furta wannan niyya din sai ka fara talbiya shikenan har ku da rajin da kana talbiyan ka da ihramu shikenan ka ka kauce mu wannan matsalar ko mun gane da kyau amma in ka kai mafatawan malaman Najeriya da suke cewa a ai da matsala ce ruwa ne ya zo ya cinye wajen miƙatin da haka babu laifi ka sauka a zidda kawai sai kai haramun su gaba gaskiya an ka dauki wannan fatawar su ina mai tabbatar maka fa aikin hajjin ma'ana kayan kuskuren da sai kayan yanka sannan zai gyara ba. Da dala kuma mun gane da kyau idan kuma kana tunanin a cikin jirgi ba za ka samu yalwar da za ka sanya harabi ba to tun daga airport ɗin ko mun gane tun daga airport ɗin idan an ce ga jirgi ya zo to ka dan shiga bayi ka cire kayanka ka sanya haramun ka zo ka hau jirgi da haramun. ka ko mun gane ka shiga jirgi da haramunka ana zuwa wurin kawai sai dai kai ka ka kai niyyan ka tafi gaba da Allah ko mun gane in kuma wuri ya kore an ce ga jirgi ya sauka an sanar a gidan rediyo za a local government kaza local government kaza ku taso ku zo ga jirgi na jiran ku kaga wuri ya kure in ka isa airport ba maganar ka sai zaka tsaya ka shiga bayi kai kai waye to tun daga gida ka sanya haramunka Allah ya sa kuna ganewa tun daga gida ka sanya haramunka ka shiga mota sai ka tafi airport daga nan ana zuwa kawai ka hau jirgi shi kenan. da zara an ce muku gashi an zo daidai wurin sai ka yi harama kawai shi kenan. sai ka fi gaba da Allah ko mun gane da kyau Don haka wannan fatawa da ake ba ku ga duk wanda ya taba zuwa aikin haji zai zai gane abin da muke faɗi yawa wannan fatawa da ake ba ku cewa babu komi ku sauka a jidda sai ku yi ku aje musu fatawar su ko mun gane kun da ji mun zo mun yi dabdala akan wannan matsalar ko mu kai kana da ilimi akan ta na'am yawa to bari maimaita wannan maganar idan kuma kana da tabbacin za a sauke ku a madina ne to shikenan kaga duk wannan ka riga ka tsallake shi ba ka da matsala sai ka tafi da kayanka na gida ku sauka a madina sai ku yi ziyaransu in kun kammala za ku fita ku tafi makka to in kun je sai ka fita zuwa zulhulaifa ko mun gane miƙatan mutanen madina kenan eh shine hunna hunna wa liman ata alaihinna waɗannan miƙatocin na mutanen wuraren da aka sanya ma da kuma wanda ya je gare su to yanzu kai ka je ga mutanen madina ko to yanzu miƙatan mutanen madina ya zama miƙatin ka to idan da wannan shi kenan baka da matsala amma ina maganan idan an rufe airport na madina kaga lokaci ya riga ya kure kenan to kaji abin da za ka yi da Allah ko mun gane da kyau to Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu zo mu ziya ake ɗaukan harama daga miƙati insha Allah ta'ala abin da muka karanta muka yi bayanin shi daidai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi ya kuma tara muskin lada gaba ɗaya. kusakuran da na samu ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mun fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum